sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan karan zai yi duba kan wasu hanyoyin kiwon lafiya ko kuma kula da lafiya wanda bahaushe ya gada kaka da kakanni amma kuma tsarin lafiya na zamani ke kokarin yin awon gaba da su waɗannan hanyoyin kiwon lafiya kuwa sun haɗar da ayyukan wanzamai ciki har da ƙaho kaciya shayi ko kuma sallatu kana kula da mata masu juna biyu har zuwa haihuwa. rahama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin To da yake ana tsaka da lokacin sanyi shirin zai faro da yadda Hausawa suka karkata tsarinsu na yi wa yara kaciya shayi ko kuma sallatu a wajen wanzamai zuwa asibiti batun da ke ci gaba da haddasa cece kuce musamman tsakanin jami'an kiwon lafiya da wanzaman na gargajiya. Mun fara da jin ta bakin wanzami Malam Muhammad Idris da ya yi mana tsokaci kan bambancin sallatu a asibiti da kuma wadda suke yi shekara da shekaru. Akwai bambanci sosai. Na farko dai kwanciyar gida tana sa yaro yi karfin batutusa zai yi karfi lafiya ba kalla ta wannan ba kuma da lafiyar yankan su ma kai ko kura ido kai ga yankan asibiti da yankan gida na wasu ba ɗaya bane domin kaga mu ba ma iya bura ma yayi ta wannan ba zai shawara da mu kamar ya kace lafiya lau me yi mana bayani wani suna iya yankan kaga ta asibitin an nuna maka fata ma bata yanku ba ba iya gwada an cata an duba ina karan ya kai gaba ko bai kai gaba ba ko bakin jaba ko ta ba bakin kaga su dai tattara ko ta yanki in dai dan kan ya fito su sun gama to mu kuwa muna wanda da hausa in ka iya kaci a san ta zaka kai gaba ka san yaro ma in ya kai gaba ya kasan ya kai gaba in kuma yayi bakin jaba ne ka san bakin jaba ce kuma za ka ga yaro ya tayi tas wato kamar akwai adadin wasu shekaru da yaro kan yi kafin a mai ne ko ana ku na gargajiya eh, in sun samu ne a bura yaro dan kosa tunan jija ta ta miƙe sosai kaga da sai an yi bakwai cijiyar gindin yaron ta kwari san an yi mar ka san ba wai sai ga kuma wani tausayin yaro ko kuma wai yaro a kai ba ka tahi da abin nan kuma lafiya lotin iya tahin ka ka san ana yi kuma kake kuma lafiyar ba ba ce da yanzu idan na fahimce ka tun tsawon wannan shekaru ba a taba samun wanda aka yi aka samu matsala ba wallahi iyali tun tasowa ta tun daga ina a ƙauye zuwa har a garin nan na kai shekara arba'in a nan garin amma ban taba samun mun yi kaciya an samu wata matsala ba kamar misali an taba samun matsala ta asibitin an kama ka yi gyara ne eh an na yi gyara na yi gyara sosai akwai ma sallallahu ya kare makociya nan akwai an je an kai shi asibiti ta daura ce ta nade ta yi wari an ce kullum sai ya je wanki komai ko ni dan cewa yana zuwa da yana rika yi ana kai kawo mu kuma mun yi maka ba za ka je gurin mu ba za mu je gurin ka ba mun muka gaya maka za ka in ba kai kare doka ba to ba za ka zama. to sai dai masana kiwon lafiya na daga ayar tambaya dangane da yadda wanzaman kan sanya wa yara cutuka yayin sallatan musamman rashin tsaftace kayayyakin aikin su baya ga rashin wadatattun maganin kula da yaran na tsawon lokaci kafin warkewa batun da malam muhammad idris wanzam ke cewa su fa tsafta tamkar gado ce a tsarin su ko duk da muke ciki ba mu samu matsala ba domin a na ruwan zafi muna yin aiki da ruwan zafi muna yin aiki da kiyayewa wani abu namu daban na wannan kaciya ba wai kowace abin kaciya daban yake kuma sai mun tafasa ruwan zafi sai mun yi amfani da shi yanzu kamar mun ga kaciyar wasu ba su sa wando kuma wasu kuma a yi a sa wando wace iri kuka fi yanzu yanzu ta sa wando muke domin dalili idan dai mun yi ma kaciya yau ka kula da shi ka bashi abinci ka kula da shi dan daɗi wani abuwa ka bashi idan Allah ya kai mu gobe da safe ka sa ruwan zafi kai mar wanka sannan kuma ka sa ruwan zafi ka sa dan gishiri sai ka zaunar da shi idan ya samu minti goma minti goma sha biyar sannan maganin namu zai zuƙa in ya zuƙa ya zuƙa ya zuƙa zai ci ba ciwo ba jini to insha Allah in ka sa zai zai zai tafi kamar aka yaro yakan yi kwa adadin kwana nawa kan ya warke shi irin wannan bangare ne ya danganci iyaye kula yanzu inda za a samu mai kula kwana goma kwana goma kwana bakwai diya ya tsotse kwana goma diya sa wandan sama to dan bayar da dama ga kowane bangare mun ji ta bakin Dr. Nura Yusuf Saure likitan kaciya a asibitin Imam Wali da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya wanda ya ce zubin shayin na gargajiya na cike da kurakurai zamani ya zo kuma wannan abu a rubuce yake a tsare yake gaskiya ta zamani ta fita gargajiya akwai tsarin yin ita kanta wanda a gargajiya gargajiyance ana violating din kamar haƙoƙin dan adam wato ana kamar tawaye haƙƙin dan adam wanda za a kama kawai a zabga ma wuka ba tare da wani tsari ko sanarwa ko wani abu wannan kawai ya isa ya saka mutum cikin wani yanayi mun za ka magana ta gaskiya zamani ya zo da duk abin da muka yi akwai abin da ake cewa sterilization duk abin da za mu sai mun dafa kayan nan wanda wani ma mostly a frozen kana zaune za mu ɗauko su mu jera su a gaban ka daga cikin kayan aikin mu su huce mu ci gaba da aikin mu to ai da su sun ce suna wani to da magana duk dafawa da za ka yi bai kai dafawa da inji da ba domin in aka duba tsarin temperature wato yanayin zafin to da inji ba da hannu ba zai taba zama ɗaya ba abin da zaka na'ura ce muna amfani da na'ura wajen dafa kayayyakin mu ya tsarin shi kaciyar take taku ta asibiti din misali ta yaya ake yin ta ito eh ya danganta akwai alhamdulillah abin da shi da aka sani wannan fata wato prefuse akwai fata da take saman abin kaciyar da Allah yake halitto mutum da ita wanda kuma hikima ce mata ubangiji kariya ce ga tsafta lokacin da yaro yake karami to wannan dai fata ita ake yankewa gargajiyar ma kuma ita ake yankewa so mukan zo da tsari yanzu kaman guda biyu a wajen namu dai akwai kaciya wanda idan aka zo aka sa kayan aikin aka daidaita za a yanke sannan abu duk inda jini ke zuba a daure a daidaita shi akwai kuma wanda ma hikima ya zo da shi wanda ake cewa ana saka wata roba yadda ake cewa circumcision plastic bell shi wannan bell kamar dan zobe ne da ake rufawa aka rufa a kansa duk daure daure da zamu a kansa zamu kaga na farko za a rufa wannan zobe za a daure duk daure da za a yi wannan mara lafiya ba zai ji ba don an riga an yi masa wato wannan dan kaciya ba zai ji ba don an riga an yi allura kashe jiki zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su am Allah ka ba mu sa mai sama Allah ya ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe Hajiya Fatima Muhammad wata uwa ce mai yara maza har guda takwas ciki kuma akwai waɗanda aka yi wa shayin na zamani wato a asibiti da kuma waɗanda aka yi wa na gargajiya a hannun wanzamai ta bayyana mana na ta fahimtar da kuma wanda ta fi gamsuwa da shi. Wasu daga cikin yara na maza an musu shayi a hannun wanzamai daga ƙarshe sai da muka zo muka sha wuya ni da su gabaki ɗaya wanda aka yi wa yaro na ɗaya daga ciki shi ba ruwan zafi zai shiga ba shi ba ruwan sanyi zai shiga ba hakan nan zan bar shi gaskiya ya sha wuya ni kaina na tausaya masa sai da nemar kuka yaro na na biyu shi ma aka ɗauke shi aka kai shi wurin wanzamai daga ƙarshe gindin ya yi wari ya yi kore ya riɓe sai da na zo na zama likitan ƙarfi ina kuka yana kuka haka muka wanke muka gyara tukunna har a hankali a hankali da magungunan asibiti Allah ya ba shi lafiya amma bi daga ciki da Allah ya taimaka aka kai sa asibiti asibiti a lokacin da aka yi musu dan tausayi da tausayi amma kuma gaskiya da kwanciyar hankali dan ni duk wannan wari da wannan bashi da wannan kukan rashin fitsari da abubuwa bai su yi shi ba da zarar an musu allura lokacin da allura ta sake su lokacin ne za su yi dan koke-koken su da zarar ka har hada magunguna ka ba su cikin yadda ta ubangiji Allah zai dauke musu wannan zafin da wannan radadin har ma za ka ga suna wasa ga baki ɗaya kwanan su goma sha hudu ne suka warke. Wani abu da likitocin ke zargin wanzaman gargajiya a sha'anin kaciyar shine azabtar da yara lokacin yi musu kaciyar ganin babu alluran kashe zafi kamar yadda ake yi a asibiti to amma a cewar malam Muhammad Wanzam. Misalin an mara wani kai baka sani ba. Ka san ciwon raunin? Idan ku aka bayan na gaya maka kana da ka san an ma. Yaro ya ji zafin ma dan karin cikar aiki. kansa yaro ma ya san zafi idan an marka kaciyar ma ai karin karfin sa. Su kuma likitoci suna ganin wannan kamar azabtarwa ne. Ana tuba irin wannan mu dai bamu yi da haka ba mafi yawa daidai da muke abubuwan nan an fi so yaro ya isa isan ma ambar to ya kuke ji da yadda su jami'an lafiyar suke ganin kamar ku buku iya komai a sana'ar taku bane misali to zamani da yazo amma dai sun san ban san iya ai ai yaro ba zai ce wanzanci kaciya ta da karkarin ta ma ko ambar ko kaka zo amma dai faɗan haka eh, to shi dai ya san dai daga baya aka zo da wannan abubuwan duk mutumin da ya san kaciya ta hausa ta sawa ta wanzami ta fita asibiti to madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya amma a shirinmu na mako mai zuwa za ku ji yadda tsarin ƙaho don warkar da marasa lafiya ke ƙoƙarin shuɗewa tsakanin hausawa duk da cewa sana'a ce mai dogon tarihi da kuma hanyar kiwon lafiya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international a rafai sai ku masu saurare kana wakilin mu abubakar isa ɗandago sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya ƙara mana lafiya